du'a'ur ra'adi addu'a da ake in an ji tsawa in ana ruwan sama ba ana tsawa ba to ita ma ana yin addu'a ba ihu ake ko a shiga daki a rarrafe ba kuma tsawon nan malam tana fahalakar da mutane a shekaru biyu da suka wuce ina da akwai garin da sani cewa an yi wata tsawa sai da mutane suka yi ta mutuwa tsawa ne sai da mutane suka yi ta mutuwa wani ya fito kenan zai kama ruwa kai wannan tsawar ina jin tsawon nan ya faɗi ya mai ƙara to wannan fa imam al-bagawi ya fada a cikin tafsirinsa cewa wannan ƙaran da kake ji na tsawa wato mala'ikan da aka ɗora wa nauyin kula da ruwan sama shine yake koran gajimaren ya kori girgijen to idan ya kore shi dakawa girgijen nan da yake tsawa to wannan shine kake jin wannan ainihin wato tsara. to wannan walƙiyar fa imal bazo ya ce kamar yadda aka ruwaito cewa wutar da take fita daga bakinsa ita ce wannan walƙiyar falalau wanda ko da rana ne in aka yi walƙiya sai kaga walƙiyar ta daɗa haska ranar sai ga kamar a duhu kuke wannan mala'ika ne guda fa ɗaya a cikin mala'ikun ubangiji ta baraka wa ta'ala to idan ya yi tsawon yakan tafi da wasu halittu cikin halittar ubangiji sai zama hanyar halakarsu wani an yi tsawon ya zama kurma kenan daga nan ya samu matsala a jinsa shi kenan kawai to ana yin addu'a idan tsawa ta zo ana yin addu'a kuma ana so mutum ya samu nutsuwa tsaya inda kake ana yi sai ka kira Allah to sai ka samu wata nutsuwa ta musamman abdullahi bin zubair in yana karantar da mutane hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana jin kara da ya ji tsawon nan sai dakatar da karatu sai ya tsaya ita addu'a ita addu'a ita addu'a saboda akwai kuma al'ummar da aka halakar da su da tsawon to kaga wannan tsawon da inda ta dade ana yi malam ai za a halaka za a halaka subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi tarki tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan tsawa tana yin tasbihi ne da gode masa ka duba ta hikimar ubangiji mu mun ji wannan ƙara din mu a wajen mu ta tsoratar da mu to kuma godiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci tsawan da kuma ya halicci mai tsawa sarki ya tabbata ga Allah da hatta mala'iku suna tsarkake shi don jin tsoronsa har mala'ika abdullahi dan abbas da wasu daga cikin malamai suka ce kalmar ar-ra'adun makanta sunan mala'ikan ne mala'ikan da yake kula da girgije ana ce da shi ar-ra'd kamar yadda yazo a wata riwaya ya zo daga Abdullahi dan Abbas Yahudawa sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi sallama suka tambaye shi wai me ar-ra'd Yahudu ne suka tambaye Annabi wai me ar-ra'd me wannan tsawa sai Annabi ya ce mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah da Allah ya wakilta shi da kula da wannan girgije da hadiri yana da haske ko wuta a tattare da shi wanda yake kora wannan girgije ko gajimare inda Allah ya ga dama ba wa inda ya ga dama ba in ya daka wa gajimaren ko har girgije din tsawa to yakan kora shi ne inda Allah ya ce tura shi ba wai ce garin da ya ga dama sai yahuda suka ce to fama ma hada sautin ladhi nasma me wannan karar da muke ji sai manzo Allah yake cewa ai awarsa ce shine yake bude baki tsawa wa wannan ainihin wato hadiri ya tafi inda ya bashi umarni annabi yana gamawa sai suka ce da shi sadakata ka faɗi gaskiya kamar kenan su ma sun karanta a cikin littafin su na yahudancin haka din ne haka imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin albani ya inganta shi so wannan ita ce addu'ar da ake idan an ji tsawa subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته